وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بانك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da haduwa da dai wannan lokaci domin ci gaba da karatu guda littafin almuwatta bi riwayati yahya bin yahya al-laythi rahimahullah na al-imam malik bin anas abu abdullah rahimahullah muna babi wanda yake bayani kan lokutan sallah muna kan hadisin أبو مسعود الأنصاري رضي الله عنه wanda ya kunshi bayanin zuwan jibril alaihi salam ga annai muhammad sallallahu alaihi wa ala wa sallam domin ya masa bayanan lokutan sallolin nan guda biyar da ake da su a lokacin da ya gabata muna bayani kan abin da ya danganci lokacin sallah ta magariba da kuma al'isha don haka za a ta hadisin sai kuma mu sauran bayani da suke da alaƙa da shi قبل أن حديث أن عبد الثلاثين أخر الصلاة kunshi batun zuwan jibril alaihi salam ga annai muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam lokacin da al-mughira bin shu'ba radiyallahu an ya jinkirta sallah to mun faro bayani tun kan lokacin sallah ta az-zuhur salatu zuhur muka zo bayani kan batun salatul asr da kuma kan batun salatul maghrib da kuma salatul isha a lokacin da ya gabata mun yi bayani kan cewa abin da yake sunna shine gaggauta salatul magharib daga zarar rana ta faɗi to a gaggauta tsayar da sallata al almagari sai dai babu laifi idan an samu rara ta lokaci a gabatar da abin da ya sauwaka na ainihin nafilfili kamar yadda ya tabbata sahabbai sukan yi haka na annai muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam kamar yadda hadisi yake cikin sahihi muslim kuma muka bayyana batun magana da shi ma manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam yayi akan haka sannan muka bayyana cewa lokacin sallar magarib yana kasancewa tun daga lokacin da rana ta fadi har izuwa lokacin da ashafaku ya zanto ya faku wannan jajada da ake gani a sama ya zanto babu shi ya faku to a wani lokaci lokacin sallar magarib ya fita salatul magarib lokacin salatul isha ya shigo wannan shine abin da yake sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam har muka kawo hadisin Ka'ab bin Malik wanda yake cikin al-Mu'jam al-Kabir na Abul Qasim at-Tabarani a matsayin shahidi ga ainihin hadisin rafi' bin khadij cewa sukan sallaci sallar magari tare da annai muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam a nan garin madina sannan masu tafiya su tafiya zuwa ga ƙauyen banu salima wani ƙauye ne a bayan wato ainihin garin madina wanda inda mutum zai harba kibiyarsa to zai ga inda ta fada saboda gari bai riga ya yi duhu ba sannan muka kawo hadisin abu arwa eh, abu arwa wanda amma mun bayyana cewa hadisi ne wanda yake ifi saboda akwai salihu bin muhammad abu waqid kamar da shi ma hadisin ka bin malik akwai matsala a cikinsa ta fuskar isnadi amma dai matanin hadisin ya tabbata zuwa ga annabi muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam a sakamakon ya zo ta hanyoyi na daban waɗanda sun tabbata kamar hanyar hadisi rafi bin khadij wanda yake cikin sahih bukhari da sahih muslim to amma za mu ga arwafida wato wanda aka fi sani da ash-shi'a al-imamiyya al-ja'fariyya ashariya za mu ga cewa su suna jinkirta wato ainihin sallah ta magariba har sai gari ya riga ya duhu eh, ka iya cewa har sai taurari ba sun fara bayyana to abinda aka samu shubuha a kai game da haka shine abinda muka ambata a wancan satin na hadisin a abi basatul gifari wanda yake cikin sahih muslim sannan kuma yana da shahidi na hadisin abi ayyub al-ansari wanda yake cikin al-mu'jam al-kabir na abul qasim al tabarani wanda ya kunshi bayanin falala ta ainihin sallar la'asar cewa an bijirar da sallar la'asar ga al'ummomin da suke gabaninku sai suka tozarta ta da naka duk wanda ya kiyaye ta ma'ana daga cikin ku wani al'umma tawa yana da lada biyu ma'ana za a linka masa ladan sa hallinki biyu bacin ainihin lada na sallah din kuma sannan da lada in yayi ta a jami'i to sai annai muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam a ƙarshen hadisin sai yake cewa wala salata بعدها حتى يطلع الشاهد وتباب وتصلى ذا أجباتر تفرلا باين يتوانا صلى تال أثر حتى يطلع الشاهد معنى هسي تورار يابتو الشاهد أنا شيني النجم تورار to kaga suke ce to kaga anan an ce har sai tauraro ya fito to wannan kaga sai yake nuni game da cewa salatul maghrib a jinkirta ta har zuwa gari ya yi duhu taurari sun bayyana sannan sai a tsida ta sai a gabatar da ita sai a aiwatar da ita sai a bayar da ita to wannan kuskure ne domin abin da annai muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam yake nufi da wannan magana cewa har sai tauraro ya fito ba wai yana nufin cewa a jinkirta sallar magariba ba har sai gari ya yi duhu a abin da yake nufi ma'ana kada a sallaci sallar magarib har sai an tabbatar da rana ta fadi wanda yana daga cikin dalilai mafiya karfi wajen tabbatuwar rana ta fadi shine a ga tauraro ya fito amma ba wai yana nufin cewa a jinkirta sallar ba har sai lokacin da taurari suka riga suka ainihin bayyana inda muka duba ayyukan shi annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam za mu ga bisa sabanin haka suke sannan kuma in muka duba hadisai wanda yi bayani ta fuskar kwadaitarwa wajen gaggauta sallar magarib za mu ga suma bisa sabani haka suke kamar hadisin ukuba uh, bin amirin juhani Allah ya kara masa yadda wanda yake cikin al-musnad da sunani abi dawud bi isnadi hasan wanda manzo Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam yake cewa al'umma ta ba za ta gushe ba kan tsantsar addini mutukar ba sa jinkirta sallar magariba har sai taurari sun fito sun haɗu da juna to kaga wannan hadisi me yake nuni abinda yake nuni cewa fitira musulunci shine a gaggauta yin sallar magariba kafin fitowar mai taurari sannan yana da shawahid kamar hadisin as said bin yazid wanda yana cikin al-musnad da al-mu'jam al-kabir haka yana shahidi na hadisin abu ayyub al-ansari khalid bin zaid wanda yana cikin al-mu'jam al-kabir na abul qasim at-tabarani wanda duk sun tabbatar da ainihin abinda hadisin uquba bin amir al-juhani yake wato ainihin tabbatarwa eh, don haka abinda yake sunna wato ainihin shine gaggauta sallar wato ainihin magari shi yasa ya tabbata cikin musannaf na abdurrazzaq da kuma musannaf na abubakar ibn abi sheba bi isnadi hassan daga umar bin khattab allah ya kara masa yadda yake cewa sallu hadhihi salata wal fidaju musfir yani salatul maghrib ku sallaci wannan salla abin nufi ta magariba wal fijaju musfira alhalin gari yana fayau dukkan wata katanga in ka ɗauwa kanka za a ganta saboda gari bai riga ya duhu ba in ji umar dan khattab Allah ya kara masa yadda mun gane da kyau saboda haka abin da yake sunna shine gaggauta wato ainihin ita sallah ta ainihin almagari sannan kuma sai batun sallah ta isha ita kuma abin da yake sunna shine wato ainihin jinkirta ta kamar yadda muka gabatar da bayani a lokutan da suka gabata har ma jabir bin abdullah al abu abdullah radiyallahu an wa an abi yake cewa kamar yadda yake cikin al da sahihi muslim da sunanin nasa'i bi isnari yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa ya kasance yana jinkirta sallar isha haka abi bazatal aslami kamar yadda yake cikin sahihi bukhari da sahihi muslim shi ma ke cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam yakan san jinkirta sallar isha eh wannan shine abin da yake asali a kai ta har zuwa wato anishin rabin dare haka kuma ya tabbata ga Umar bin Khattab radiyallahu an kamar yadda yake cikin littafin al-Muwatta bi riwayati Yahya bin Yahya al-Laythi wanda zamu karanta a nan gaba yake nusar da abi Musa al-Ash'ari Abdullah bin Qais kan cewa su ainihin sallaci sallar isha zuwa ɗaya bisa ukun dare ko zuwa rabin dare eh, to wannan shine abin da yake asali amma idan wani uzuri ya bayu mutane sai riga sun haɗu a masallaci to ana sai a yi sai a ainihin sallace ta kamar yadda ya tabbata cikin sahih bukhari da sahih muslim cewa manzo Allah ya kasance idan ya ga mutane sun haɗu to sai mai ajjala sai ya gaggauta ita sallar isha idan ko mutane sun yi jinkiri ba su ba to a kara sai ainihin jinkirta ta duk da yake jinkirtawar wato ne abin da ya fi shi ya fi dacewa sannan sai ce sun masalla fasalla rasulillahi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam sannan kuma sai jibril alaihi salam ya sallaci sallar asubah sallar asuba وصلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله sai shi mabanzu Allah ya sallaci sallar asba'in tare da Jibril alaihi salam to kaga anan sai mu ga salloli guda biyar sun haɗu an sami salatu zuhur salatul asar salatul maghrib salatul isha sannan salatul subhi eh, kowace kuma ga lokacin da manzo Allah ya ainihin gabatar da ainihin sallatatta a bisa yadda jibril alaihi salam ya nuna masa a karan farko a lokaci kaza a zuwan jibril na biyu a karo na biyu a lokaci kaza alaihi masalam wasalat to ita ainihin salatul fajar wato ainihin akan sallatar ta yayin da ainihin alfijir ya fito yayin da ainihin alfijir ya fito tsagewa alfijir da bayyanar wannan hasken wanda yake nuna alamun cewa gari ya waye to a wannan lokaci ake sallatar wato ainihin salatul fajr shi yasa ma ake ce mata alfajar mun gane ba wal fajar wa layalin kamar yadda al-maghrib ita ma ce mata al-maghrib saboda ana gabatar da ita yayin da rana ta yi ta ainihin fadi to haka ita ma salatul fajri saboda ainihin ana gabatar da ita yayin da wannan haske na safiya ya ainihin bayyana salatu subhi shi yasa ake ce mata as-subhi wa subhi idza asfa akan ce mata al-fajr kuma saboda tsagewar wannan hasken na wato ainihin safiya to yayin da alfijir ya bayyana alfijir wanda yake as-sadiq domin alfijir ya kasu kaso biyu akwai alfajaru sadiq akwai alfajaru kadhib kamar yadda ya tabbata cikin sahi da ibnu qudaima da al-musdarak na abu abdullah al-hakim an-nisaburi da as-sunanul kabir ta ainihin al-imam abi bakarin nil-bayhaqi rahimallahu al-jami' ta hanyar hadisin abdullah bin abbasin radiyallahu anhuma yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ya ce shi alfijir iri biyu ne alfajar fajara ne akwai alfijir din da yake halatta a gabatar da sallah kuma haramun ne a ci abinci abincin yin sahur to shine alfajaru sadiq sannan akwai alfijir din da yake halatta a ci abinci kuma haramun ne a tsayar da sallah saboda lokacin ta da yi ba shine alfajarul kazib alfijir wanda yake da karya a ruwaya cikin ainihin almusdarak har yanzu na abu abdullahi alhakim ne saburi ta hanyar hadisin jabir bin abdullahi al abu abdullah radiyallahu anhuma sai manzan Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam yi bayanin sifa ta alfajar sadiq da kuma alfajar kazi manzala ce shi alfajar sadiq alfijir wanda yake na gaskiya wanda idan ya bayyana to lokacin sallah asuba ya riga yayi sai a gabatar da ita to shi yana ainihin tahowa ne da fadinsa sannan kuma daga can ƙasa yake tasowa yana tahowa kuma da fadinsa kuma yana ƙara tsayi har ya zanto ya mamaye sararin sama wannan shine al-fajr sadiq shi kuma al-fajr kadhib shi kuma ainihin yana ainihin tohowa ne daga ainihin can sama kololuwar sama sannan kuma siriri ne za a gan haka kuma yana tsakiya kamar jelar kirkeci haka yake sannan in ya taho ya kuma can sai ka nemi shi ka rasa ka ga haskensa ya kau to na shine al-fajr kadhib saboda haka wanda yake nuni akan cewa lokacin sallar asuba ya riga yayi shine alfajar sadiq to sannan kuma ita sallah ta ainihin asuba wato ainihin akan so a ainihin gaggauta gabatar da ita ma'ana a yi ta duku-duku eh, daga zarar fajr ya riga ya bayyana aka sallaci raka'atai alfajar alfajar sadiq to sai kuma a gabatar da ita sallar asuba eh, wannan shine abin da ayyuka na ainihin annai muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam suka ainihin nuna eh, saboda haka a taghlis afdal min al-isba wato ainihin yin sammako da gaggauta sallar asuba wannan shi yafi a yi ta cikin duku-duku wannan shi yafi wannan shine mazhabi na al-imam abu abdullah malik bin anas da kuma al abu abdullah ash da kuma al abu abdullah ahmad bin muhammad bin hanbal ash-shaybani rahimallahu al-jami' duk sun tafi akan cewa at-taghlis wato a gabatar da sallar asuba da duku-duku to wannan shine abin da yafi shine abin da yafi kamata wanda kuma za mu ga shine abin da hadisai suke nuni na annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam kamar hadisin Aisha radiyallahu anha wanda yana cikin sahih bukhari da sahih Muslim take cewa mata abin nufi matan sahabbai da kuma mataye na annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam sun kasance suna yin sallah tare da shi manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ta asuba manzo Allah yana gama sallah ji sai su juya su nufaci gidajensu ta ce ba sa iya gane junansu ma'ana shashin su bai iya gane shashi saboda ainihin duhu saboda a duku duku aka yi sallah minal ghalas sai zan to shashin su bai iya gane wato ainihin shashi sannan ga hadisin abi musal ash'ari abdullah bin qais radiyallahu an wanda yake cikin littafin sahihi muslim da sunani abi dawud bi isnadi sahihi dogon hadisi ne yana bayani game da lokacin sallar asuba yake cewa sallar asuba lokacin da manzo Allah yake gama ta to yana gama ta a yanayin da shashin mutane ba sa iya gane shashin su wato shashin ma mu bai iya gane shashi saboda ainihin duhu saboda a duku-duku annai muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ya ainihin gabatar da ita sannan ga hadisin Anas bin Malik wanda yake cikin littafin sahih bukhari da sahih Muslim game da kissar lokacin yin sahur na azumi eh, Zaid bin Thabit radiyallahu an yake cewa tsakanin yin sahur ɗinsu na azumi da yin sallar asuba gwargwadon karanta aya gwargwadon karanta aya hamsin kaga wannan sai yake nuni akan cewa manzo Allah yana da da duku duku tunda ka karanta aya hamsin bai wuce karanta a minti sha biyar ba eh, ko minti ashirin in ka so haka to kaga a ce da yin sahur da ainihin tsaye da sallar asuba abin da yake tsakani minti sha biyar ne ko minti ashirin kaga wannan sai yake nuni akan mai an gabatar da ita a duku-duku an gabatar da ita a duku-duku sannan ga hadisin shi abi barzatal aslami wanda yake cikin sahih bukhari da sahih muslim yace manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam yana gama sallar ainihin asuba sai yace kuma yana karanta tsakankanin aya 60 zuwa 100 tsakankanin aya 60 zuwa 100 to kaga wannan shi ma na nuni zuwa ga wato ainihin cewa manzo Allah yana gabatar da ita wato ainihin duku-duku sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wannan shine abin da dalilai suka nuna a kai to amma alimam abu hanifa rahimahullah shi yana ganin al-isfar afdal shi yafi wato a bari sai gari yayi haske sannan a gabatar da sallar asuba wannan shi yafi Eh, in ji al'imam abu hanifa rahimahullah eh, ya tabbata hadisin abi masa'udin al'ansari radiyallahu an ruwayar al'imam eh, abi dawud asjistani cikin sunani abi dawud nasa abi masa'udin al'ansari radiyallahu an yake cewa wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ya sallati sallar asubahi yayin da gari ya zanto ya waye gari ya yi waye ya yi sha haka kana iya ganin kowa sai ce sannan kuma bayan haka sai sallar manzo Allah ta kasance da duku-duku da duku-duku to cewa sannan sai sallar manzo Allah ta kasance da ainihin duku-duku to wannan karin shine al-Imam Abu Dawud ya ainihin katsaita da shi amma asalin hadisin yana cikin sahih Bukhari da sahih Muslim to da haka al-Imam Abu Hanifa rahimahullah sai yake ta to wannan hadisi kaga dalili ne akan cewa al-isfar wato shi yafi sannan kuma ga ainihin ah, hadisin ah, abdullahi bin zubair wanda yake cikin sunan ibn maja da sharhu ma'ani asar na ainihin abu ja'afar al-tahawi rahmatullahi alal jami wata rana abdullahi bin zubair ya yi ainihin sallah tare da ainihin abdullahi bin umar Allah ya kara musu yadda saboda haka sai ya gabatar da sallar ita ta asuba a wato ainihin duku-duku yayin da aka kare sallah sai tambayi Allah bin Umar cewa ya ita wannan sallah ne abin nufi na yi ta a lokacin da ya kamata sai Allah bin Umar ke cewa lalle ita ce wannan sallar da muke yi tare da ainihin annai Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi sallam da kuma Umar da Abu Bakarin sai Usman lokacin da aka kashe Umar dan Khattab radiyallahu an to shi sai zanto yana yin sallar asuba bayan gari ya waye yayi sha Usman bin Affan radiyallahu an to sai lamar bawani fa to kaga a ƙarshen lamarin abin da sahabbai suke a kai tunda lokacin halifancin Usman bin Affan shine mai al-isfa wato barin sai gari ya waye yayi haske sannan a gabatar da wato sallah ta ainihin asubahi sannan kuma ga asar na ibrahim an-nakhai ibrahim bin yazid an-nakhai wanda yake cikin sharhu ma'ani al-asar na abu ja'far at-tahawi rahimahullah cewa sahabbai na annabi muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ba su haɗu kan wani abu ba irin haɗuwa da suke alat tanwiri akan ainihin haskaka sallar asuba ma'ana a bari sai gari yayi waye sannan a gabatar da ita daga nawwara yunawwiru tanwira yanzu eh, kaga wannan nuni akan cewa aikin sahabbai shine al-isfa in ji al-imam ainihin abu hanifa rahimahullah sannan kuma ya dogara da hadisin rafi' bin khadij wanda yana cikin al-musnad da sunani abi da sunani tirmizi da sunan nasa'i da sunan ibn majah wanda hadisi ne sahihi ya tabbata zuwa ga annabi muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam az-zailai ya inganta cikin nasabar rawaya haka ibnu abdulhadi rahimahullah shi ma ya inganta cikin tanqihu tahqiq haka abu ja'far al-uqayli rahimahullah cikin abu kabir yace hadisi ne wanda yake jayyid don haka ya tabbata zuwa ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi sallam manzala cewa asfiru bil fajri fa innahu a'zamu lil ajr wata tarwaya fa innahu a'azamu li ujurikum wato ku safiyantar da sallar asuba ko haskaka sallar asuba domin shi ne fi girman lada ta fuskar sallatar ita sallar asuba da duku-duku ma'ana sallatar ta bayan gari ya yi haske shi ya fi girman lada sama da sallatar ta da duku-duku suka ce a nan manzala ce asfiru a wata ruwaya asbihu bisubuhi ku asibantar ko ku haskaka sallar ainihin alfiji sallar asuba suka ce kaga asfiru haskakawa ke daga asfara yusfiru isfaran al-isfar shine al-ida'a wa tanwir haskaka abu kamar yadda rake cewa wasu subhi idza asfar ai idza adaa idan ya yi mai ya ainihin haskaka mun gane da kyau to wannan shine abin da suka dogara da shi wanda hadisi rafi bin khadij yana da shawahid yana da shawahid da ainihin eh, wasu hadisai din duk da yake wato ainihin ba su tabbata ba yana da ainihin shahid na hadisin eh, mahmud bin labid wanda yana cikin littafin al-musnad da lafazin shi ma hadisi rafi bin khalid amma hadisi ne isnaduhu da'i saboda akwai abdurrahman bin zaid bin aslam sannan kuma ya da shahidi har yanzu na hadisin abi huraira wanda yana cikin musnad al-bazzar da kuma al-mu'jam al-kabir na abul qasim at-tabarani shi ma isnaduhu da'i saboda akwai hafs bin sulaiman wanda hafs bin sulaiman shi ma mataruk ne ta bangaren hadisi sabtun ne fil qira'a da'if fil hadis yana daga cikin rijal na tirmidhi da ibn majah a bangaren karatun alkur'ani gangaren ne da aka rawi ne na asim bin bahadala wanda muka sani da asim bin abin jud al-kufi eh, abokin ruwaya ne na abubakar bin ayyash wanda muka sani da ainihin shu'uba eh, sabatun na fil kira amma da'ifun ne fil hadis to a cikin isnadin yana ciki shi hafs bin suleiman sannan akwai shahidi na ainihin hadisin kuma wato ainihin eh, anas bin malik wanda yana cikin musnadul ainihin bazza wanda shi ma da ifin isnad ne saboda akwai yazid bin abdulmalik annofali wanda da ifi ne sannan yana da shahidi na hadisin ainihin bilal bin rabah wanda yana cikin al-mu'jamil kabir da kuma musnadul bazzar wanda shi ma da ifin isnad ne saboda akwai ayyub bin sayyar wanda shi ma da ifi ne sannan yana da shahidi na hadisin abdullah bin mas'ud cikin al-mu'jam al-kabir da hawa bintu zaid bin sakan wanda shi ma cikin al-mu'jam al-kabir amma dukkan su hadisai ne da'ifai ba su tabbata ba ta fuka isnadi wanda ya tabbata kawai shine hadisin rafi bin khadij Allah ya kara masa yadda to da haka sai malamai suka tattauna suka ce to hadisin rafi bin khadij me yake nuni akai cewa asfiru bisubhi ko بالفجر إيه، فإنه أعظم للأجر فإنه أعظم لأجوركم الإمام محمد بن هبان أبو حاتم البستي رحمه الله تكل تافن صحي بن هبان الأنواع والتقاسيم وأن أسأل لتافن بايا ساموا بس ترتيمش ابن هبان يندي جيرا تهدي صلتهم بابش sai dai kawai ana yin amfani da al'ihisan ihsan eh, bi tartibi ibn hibban na ibn balban wanda su shu'aib an-na'us suka da kuma da sauran malamai haka to shi ya tsara littafin sa ibn hibban bisa tartibin mubawwab ala abwab al murattab ala tartib al-fiqh to haka shi ake da shi haka shi a zata Ibn hibban ya rawaito sai ka duba mai al-ihsan na ibnu balban to yake cewa shi Ibn hibban cikin sai Ibn hibban nasa al-anwa' wa taqasim cewar waccan magana da manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam yake faɗa cewa ku haskaka sallar asuba ma'ana yana nufin a lokutan da yake ana darare wanda suke da hasken wata daren da yake mai hasken wata to shi manzo Allah yake nufi kada a gaggauta sallata sallar asuba har sai an tabbatar da me alfijir ya keto eh domin da gaggauta to an yi sallar asuba din ba akan lokacin ta ba hasken wata ne ayi tsammanin me hasken alfijir ne to al-layalil muqmira to su manzo Allah yake nufi da wannan magana a irin wannan yanayi idan aka samu kai zanto an samu hasken wata to anan sai a ainihin tabbatar da cewa alfijir ya fito sannan sai a sallaci sallar wato ainihin asuba to abinda manzo Allah ke nufi da cewa Aspiru bil fajr kenan ji al-imam ibn hibban al-busti eh, shi kuma abu jafar al-tahawi cikin sharhu ainihin ma'al al-athar bacin ya kawo manganin malamai a ƙarshe sai yake cewa abinda sai yake nuni ma'ana Aspiru bil fajr ma'ana ku shiga sallar asuba din da duku duku amma sai ku tsawaita karatu eh, ta yadda lokacin da za ku kare sallar asuba gari ya waye gari ya yi haske gari ya riga ya haske eh, ya ce abin da ake nufi kenan to amma dai abinda da yake mafi inganci da maganar annabi muhammad sallallahu alaihi cewa asfiru bil fajr ma'ana shine ba wai yin isfari din ba abin da yake nufi shine tabbatar da fitowa alfijir din eh abin da manzo Allah yake nufi kenan kamar da al-Imam bin Hanbali faɗa da da yawa daga cikin malamai tabbatar da wato ainihin fitowa alfijir idan aka samu tabbacin alfijir ya fito to sai a gabatar da ita sallah ne eh wannan shine abin da yake nufi sannan babu laifi kuma a wani yanayi a iya wato ainihin dan jinkirtawa har zuwa gari ya zanto ya dan fara wato ainihin haskakawa ne kamar yadda ya tabbata a zuwan jibril karo na biyu wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi sallam wanda dai mun gabatar da wannan mun yi mai mun ambaci wannan mun gane da kyau wannan kenan to anan akwai abubuwa guda biyu abu na farko shine a hadisi na aisha Allah ya kara mata yadda ta ce manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam yana kare sallar asuba mata su juya za su koma gidajensu shashinsu bai iya gane shashi wanda yana da shahidi na hadisin ummu salama hindu binta abi umayya yana cikin al-mu'jam al-kabir na abul qasim at-tabarani shi ma yana nuni akan haka saboda ainihin duku duku to amma hadisin abi barzatal aslami radiyallahu an shi kuma sai yake bayanin cewa wato an shi manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yana fita daga sallar asuba lokacin da shahi yakan yi me yakan gane shashi yakan gane shashi lokacin da shashi yakan gane shashi ga kuma hadisin abi Musa al-Ash'ari wanda yake cikin sahih Muslim da Sunani Abi Dawud cewa manzo Allah yana gama sallar asuba shashin mutane bai gane shashinsu kuma yana da shahidi na hadisin ma Ali bin Abi Talib cikin Musnad al-Bazzar duk da yake da al-isnad ne kamar da shi ma hadisin Ummu Salama da al-isnad ne amma a matsayin shahidi ne ga hadisin Aisha shi hadisin Ummu Salama na Ali bin Abi Talib wanda yake cikin Musnad al-Bazzar shi ma matsayin shahidi ne ga wato ainihin eh, hadisin Abi Musa al-Ash'ari to ya yake kaga iya cewa an sami me eh, can an ce kaza can an ce kaza can an ce kaza shi yasa al-imam al-hazimi cikin al-i'tibar fi bayanin nasikh wal ya kawo fuskoki kwatankwacin hamsin na tarjihi eh, kafin ma a kai gabatun an-nasikh wal mansukh to kaga akwai ka'ida fiqhiyya ita ce ka'idar al-jam'u aula min at-tarjih ga kuma ka'ida ta biyu i'malu dalilaini aula min ihimalihima ko min iskaɗi ahdihima wato haɗa kan hadisai ɗin wannan shi ya fi sama da arin da ɗaya kan ɗaya a yi aiki dalilan guda biyu gaba ɗaya shi ya fi sama da a yi watsi da su gaba ɗaya ko a rasar da ɗaya wancan ya ce kaza wancan ya ce kaza to anan kaga sai ka ɗauka a wani lokaci manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi sallam yakan gama sallar asuba na'am ana duku duku shashi mutane bai iya gane shashin su wani lokaci kuma yakan gama sallar asuba gari ya dan fara waye ta yadda idan ka juya za ka gane wannan wane ne abokin zaman ka ne shi ma an yi juya zai gane cewa wannan wane ne abokin zaman sa ne mun gane ba shi yasa kaga a ruwayoyin da suka zo da batun cewa jibril ya nuna manzan Allah sallolin nan a karo biyu karan farko da kuma karo na biyu sai yake ce masa mai alwakatu fi ma baina hazai eh, lokacin na tsakakan wannan lokuta guda biyu ko kai a wancan lokacin ko kai a wancan lokacin sai dai ana magana al-afdal wanne ne yafi to shine kaga at-taghlis afdal min al-isfar to wannan shi yafi muna ganewa da kyau shi yasa tanwi nau'anta lokutan sallah ne ke da muhimmanci wani lokaci a yi ta a lokaci kaza wani lokaci a yi ta a ainihin lokaci kaza yana da mutukar muhimmanci da kuma mutukar fa'ida sun maƙala sannan sai ce bi haza umirtu da wannan aka umarce ni wannan a nusuka ta shi ubaidullah bin yahaya bin yahaya allafi kenan da wannan aka umarce ni in isar da shi gare ka ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi sallam Jibril ne yake ne yake me yake yi maganar kenan amma a ainihin eh, nusuka ta ainihin eh, Muhammad bin Waddahin al-Andalusi a nuskarsa shi kuma bihaza umirta da wannan aka umarce ka mun gane ba da wannan aka umarce ka sai zanto ka wa kenan kai annai muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mun ambata a lokacin da ya gabata fuskokin waɗannan eh, abin nan ɗin guda biyu ma'ana jibril an umarce shi ya isar da wannan zuwa ga manzo Allah sannan kuma manzo Allah an yi mai shi ba an umarce shi da ya tsayar da haka mun gane ba eh Umar bin بن عبد sai Umar bin بن عبد العزيز رحمه الله ma اعلم ما تحدث به يا عروة كسن فا ابن دكيكي zantar da shi ya kai urwa ka san abin da yake faɗa ilim ka san abin da kake faɗa mun gane ba a wata ruwaya kamar yadda take cikin al-mu'jam al-kabir na abul qasim at-tabari da wani sa sai ce unzur ka fa dubi ma ta kulu abin da yake faɗa na'am ya kai urwa a wata ruwaya cikin asnanul kubra ta imamul bayhaqi ko kace asnanul kabir duk ne da kuma kitabul um na imam shafi'i da musnad shafi'i din cewa ittaqillaha ya urwa kaji tsoron Allah ya urwa ma'ana a nan sai muka fahimci mai wujubu tasabbut fil ruwaya wato wajabcin ne tabbatar da abu ta fuskar ruwaya ko ta fuskar wata magana ma tsakaninka da ɗan uwanka ko wani abin da yake mai kama da haka kafin ka zartar ka tabbatar da ainihin magana mun fahimci wajabcin haka wajibcin ya fi zama wajibi ta fuskar abin da ya shafi mai ruwayar hadisai na annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam domin gudun kada ka jingina manzon Allah abin da bai faɗa ba kada ka jingina masa abin da bai faɗa ba sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam karshe ka ga cikin wanda suka yi ƙarya ga shi manzon Allah din sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam manzon Allah kuma ya faɗa cewa ƙarya gare ni bai zanto ƙarya ga kamar wani ɗaya daga cikin ku ba yi min ƙarya ba da nake da yin ƙarya ga wani ɗaya daga cikin ku ba haka manzo Allah ya faɗa kamar yadda yake cikin muqaddima ta sahih muslim da kuma al-musnad na al-imam Ahmad bin Hanbal sannan yace man kadaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar dukkan wanda yin ƙarya da gangan da ganganci to wannan ya tattali wurin zaman sa a wuta ma'ana ya riga ya tattali wurin zaman sa a wuta eh wato insha ne bi ma'anar mai kabar a ya riga ya tattali wurinsa da zai zama a cikin wuta ko kuma ka ce amrun ne li tahdid wato ainihin umarni ne domin mai razanarwa da firgitarwa kamar inda ga cewa eh, inna zina yudun fi ayatina la yakhfawna alaina afa man yulqa fi an-nari ya am man aminan yawm al-qiyamah i'malu ma shi'itun innahu bima ta'malu basir ai imalu ma shi'itun ko aikata duk abin da kuka so kaga wannan amrun ne litahdid kamar hadisin da yake cikin sahih al-bukhari idza lam tastahi fasna ma shi'ita idan baka ji kunya ba aikata abin da kuka so kaga ka idokan sa amrun ne litahdid to haka duk da yake ya zo a wata ruwaya cikin musnad al-bazzar da ma wata ruwaya cikin al-mu'jam al-awsat na abul qasim at-tabarani cewa ainihin man zaba alayya muta'ammidan li bihin bihi nas eh na'am wanda ya kirkiri ƙarya da gangan da ganin domin ya batar da mutane to lalle wannan ya tattali wanda zai zama a wuta eh, to ainihin wannan ruwa duba tabbata ba ifiya ce sai ya zanto kenan kaga laifin yana kasancewa idan zanto manufar ka me dan ka batar da mutane amma idan manufar ka dan ka shirya da mutane ne fa to ashe kaga babu ne ka iya kago hadisan ƙarya kenan to wannan shine qulatu sufiya suka dauka suke kago hadisai na ƙarerai suna jinginawa manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam to duk bai tabbata ba mun gane ba bai tabbata ba wanda wannan hadisi ne mutawatiri har ma abul qasim at-tabrani yayi risala juz'u turqi hadisi man kadhaba alayya mutaammin haka ibn jawzi a muqaddimal mawdu'at ya tattaro ainihin hadisan da fuskoki daban-daban hadisi ne wanda yake mutawatiri zuwa ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to wannan sai kana mana wujubu tasabbut cikin duk abin da za ka ainihin gabatar ka samu tabbacin cewa haka abin yake to sai ka abin nan to ina kuma ga maganar manzo sallam Umar bin Abdul Aziz ba wai yana tuhumar Urwa bin Zubair da ƙarya ba a'a dan dan dan dan dan ya tsora shi akan me tabbatar da duk abin da zai faɗa ga cewa manzo Allah yayi ko manzo Allah ya faɗa ko an aiwatar gaban manzo Allah manzo Allah yi ne ya tabbatar kamar yadda ya faru a ainihin eh, hadisin da yake cikin sahih bukhari da sahih muslim lokacin da abdullahi bin qais bin ash'ari ya je gidan umar bin khattab radiyallahu an yayi sallama eh, umar bin khattab ya bin nan har sannan sai ya juya eh, sai umar ya biyo bayan sa yace to abin nabi me yasa ba kara ta hudu ba sai ce a ah, abin da manzo Allah ya koyar kenan umar ya sani sai ya to waye ka akan haka saboda haka alansan suka ce to ai wannan ba wani zai bada shida akan wannan sai mafi karancin shekaru mu shine Abu Sa'id al-Khudri Sa'ad bin Malik bin Sinan dan haka Abu Sa'id al-Khudri sai ta yace eh lalle manzo Allah ya ainihin fada manzo Allah ya tabbatar da haka sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam to sahabbai suka yi wannan littasabbut domin tabbatarwa eh kada a samu kuskuren fadin abin da yake eh, manzo Allah bai fadin shi ba ba wajen suna kare ta junansu ba shi yasa Anas bin Malik Abu Hamza kamar yadda yake cikin al-musdarak na abu abdullah hakim ne saburi yake cewa ba wai duk abin da muka gaya muku na hadisi manzo Allah ba ya zama na mun ji daga manzo Allah din a wani hadisin daga shashin mu muka ji wani hadisin wani sahabi ne ya gaya wani sahabi amma eh, shashi mu bai zanto yana yi wa shashi ƙarya ba shashi bai zanto yana ƙaryata shashi ba in ji anas bin malik eh, abu hamdatul ansari to wannan yanzu wajen cin tasabbut tabbatar da kowane abu shi yasa Allah ke cewa ya ayyuhal ladina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatasabbatu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadim eh idan wani fasik ya zama ku da wani labari to fatasabbatu lalle ku tabbatar da wannan ingancin labari wannan fa magana mai mujarradul khabar labari kawai na gama gari to ina kuma ga labarin da ya shafi annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam dole a samu at-tasabbu shine fa tasabbatu lalle ku yi tasabbut eh ku yi kokarin wato anishin tabbatar da ingancin wannan labari kafin ku adar kafin ku anishin faɗe shi eh wannan a kira'a ta al kenan Hamza da da al-Kisai eh baqitul qura kuma fa tabayyanu an tusibu qauman bi jahalatin ma lalle ku ku ainihin tabbatar da bayanin abin haka yake ko ba haka ba dole a samu at-tasabbur kuma a samu at-tabayyun dole a samu wannan eh to wannan shi zai bai zuwa ga zaman lafiya ga ainihin al'umma shine ya ainihin eh, ya bin nan hadisi ya tabbata a muqaddima ta ainihin sahih muslim Eh, manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yake cewa ainihin ya ishi mutum wato ainihin laifi ya zanto zai zanta da dukkan abin da ya ci eh, kafabil mar'i isman a wata ruwaya kafa mar'i kadiban an yuhaddisa bi kulli ma sami'a ya ishi mutum ya zanto makarci duk abin da zai faɗa eh, ya zo da isman ya zo da kadiban a mukaddima ta sayi bisan da kuma sunani abi dawud Eh, dole a sami a tasabbuti amma sai ga yanzu mutane ba sa kiyaye wannan daga zarar an ji magana ko sai a je a bada labari kuma sai aka waye gari saboda mutane ka iya cewa ayyukansu na sharri sun dara ayyukansu na alkhairi shi zan sai aka waye gari sun fi yadda da sharri akan alkhairi eh, idan abu ya zanto sharri nan take sai ga mutane sun yada cikin al'umma amma alkhairi sai ga ana kokonto anya kuwa kai anya haka ne ku kai kai ka dai kare ka ji labarin da ke kuwa kai ka dai miki ne eh amma idan sharrin nan take sai ga an yada wai kai ka ji abin da wani ya kuwa ai kaza ai kaza ai kaza da kaza da kaza da kaza ya faru eh, to ka yi cewa saboda sharrin mutane ya fi alkhairin su yawa eh sharrin da yake cikin zukatan su ya fi alkhairin da yake cikin zukatan su yawa to wanda kaga wannan shi ke jawo bala'o'i da masifu a ainihin ban kasa dole ana tabbatar da ainihin abu kafin a isar da shi mun ga da kyau kuma haka yake yanzu a wannan darasi inda zan yi a shari'a kafin gobe jin labarin ya bazu a cikin gari ina ba da mana gane a ka ji satin da ya wuce kuwa kai mana a zagi ya yi ai kai nemi kaset akwai memory nan suna tura a memory maza maza ka je ka nema ai yayi caji ai malam ka ai malam yayi zafi malam yayi ciccaka yayi da gargaza eh harakar fauda rudu hayaniya sai ga mutane suna ta yadawa amma abin da ya danganci ilimi mai tsada wanda shine madarar ilimi din tsantsa karatun sai ka gama wani yana gengedi wani yana susa wani ya tashi buga waya ba ma abin da dan jotin ma da ake wani baya kuma sai a gama karatu ba za a je a isar ba ba za a ce ai darasin kaza malam ya faɗi hadisi kaza ba ya ce kaza ya ce kaza a ba mai isarwa shiru shikenan shi bai kiyaye ba sannan bai gaya wani ba to ina ballighu anni walau aya hadisi cikin bukari balli ballighu anni wa nu'ay kaga ya kunshi ababe uku ya kunshi at-tashrif ya kunshi a na'am at-takhfif ya kunshi at-taklif ballighu ku isar kaga wannan mai taklif ne eh an kallaba muku wa anni tashrif idafa li tashrif abin da yake daga wurina kaga manzo Allah ya jingina abin zuwa gare shi kaga girmamawa ne walau aya wannan kuma mai takhfif sawakawa Eh, aya nan ba nufin aya ta uku an ana nufin me duk yanda abin yake da karanci eh, hadisi ɗaya ne hadisi biyu ne gajere ne ya yake to ka yi ƙoƙarin ka isar da shi don ka dace da falala ta abin nan ta ayyukan alkhairi shi yasa ya tabbata cikin sunani a eh, abi da sunani tirmizi da sunani ibn majah da a kitabul muqaddima da ainihin al-musnad da dama daga cikin tafai na hadisi rawaito manzo ka ce nadarallahu ra'an sami'a مقالتي فوعاها فأداها kama سمعها Allah ya haskaka ya kambaba mutumin da ya ji magana ta ya kiyaye ta sannan kuma ya isar da ita kamar yadda ya ji sallallahu alaihi wa ala alihi sallam wanda wannan hadisi ne mai fallashe sa Sheikh Abdul Musin Al-Abbas hafizahullah ya mai dirasa shi kan wannan hadisi ne dirasatu hadisi nadara Allah mar'an urwayatun udiran yana nan littafi ne haka sai da ya fidda fa'ida 99 fa'ida 99 karkashin shi wannan hadisi ne da ake samu karkashin isar da maganar manzo Allah fa'ida ɗaya har 99 domin 99 abu ne wanda yake ana zura da shi to sai malamai suke kokarin wannan tunda manzo Allah ce inna lillahi tis'atan wa tis'i nasman mi'a illa wahida man ahsaha dakhal janna hadisin abi huraira wanda yake bukhari da muslim da al-musnad isnadi sahihi Allah na sunaye 99 to nan sai ya bayu malamai suke kokarin fitar da fa'idodi a bisa wannan ma'auni haka ibn qayyim ma cikin ilamin muqiin a alamin wajen bayanin saddu zari'a toshe kafa wanda idan an batta za ta iya bayar da mutum zuwa ga abin da yake haramun to toshe ta ya zama dole to sai da ya kawo fuska ɗaiɗai har 99 da suke nuni kan mahimmancin toshe a zari'a saddu zari'a daidai duba ga wancan cewa tisa'atan wa tisa'ina man mi'a illa wahida man sa da kal janda, to wannan yana da matukar wato shi mahimmanci wannan a tasaffur ne yan uwa mana lalle kiyaye abin da za mu na faɗa ko da magana ta tabbata cewa haka ne to inda ya zama ba a bane wanda yake na alkhairi to karka faɗa kar ka in kana da iko ka samu mutum ka masa nasiha a babi na yan uwantaka kamar yadda jaribi na abdullahi albadri ke faɗa kamar yadda yake cikin sahih bukhari sahih muslim na yi baya da manzo Allah kan tsaye da sallah da da zakka wa nushi li kulli muslim da kuma yi nasiha ga kowane musulmi to sai ka je ka yi masa nasiha ka faɗakar da shi ka lura shi ga hadisin abi huraira Eh, wanda yake cikin sunan tirmizi ma al-ikhtilaf fi isnadi bin Abbas wanda yake cikin al-musnad sunan darimi kitab al-muqaddima tamim bin aus dari cikin al-musnad sahih muslim ad-din an-nasiha shi ad-din nasiha ne eh, lillah wa likitabi wa rasuli wa li a'immatil muslimin wa 'ammatihim eh, kuma yana daga cikin haƙoƙin da mutum yake da shi a kanka a matsayinka na musulmi a matsayinsa na musulmi bisa ruwa musulmi. idan ya nemi nasihar ka to yi masa nasiha eh jan nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to amma ya da sharri ba shi da kyau kwarai da gaske eh amma sai ga mutane sun fi yarda da sharri sama da alkhairi yanzu da zaka nemi mutum zaki ya karo ka nemi mutum ka ce yi isti'aza ka ce a'udhu billah min shaitanir rajim ka tinkari zakin ka kama shi ce ah, mala anya anya haka ko mala ka san abin ne abubuwan malam raunin imanin namu kada kuma a ji a samu matsala na amma inda wani boka ko mai kamu mai laya zai yi ainihin kamo shi ya tirara shi a ɗauko guru a sa a wuya a sa a kafaɗa a sa a wane ne a yi waye a yi wasu surutai na shirme da tarkace eh a ce je ka kamo shi sai gana ƙoƙarin ya je kama shi saboda yadda mutane da shari'a ɗaya da su ga alkhairi to kullum ana bukata ya zanto alkhairi shi farin jaye cikin manganunka da ayyukanka domin a samu a tsira gaba daya to ne nuna mana mai at-tasabbut wato tabbatar da abu kafin wato anishin fadarsa ko isar da shi yace awa anna jibrila huwa alladhi aqama li rasulillahi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam waqta as-salat shin yanzu jibril alaihi salam shine wanda ya tsayar da lokacin sallah ga manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi sallam aqama daga aqama yuqimu iqama wato ainihin tsayar da lokutan sallah ne jibril yana da lugogi da dama asyudi cikin tanwirul hawalik ya kawo lugogin jibril ta fuskoki daban-daban jibril jibrin jibra'il wane ne wane ne mun gane ba wakata sala a nuska ta al-mustamli bisa ruwaya ta sahih al-bukhari ay sala in ba manta mun yi bayanin fuska wakata sala da wuqutas sala to anan sai muke fahimta cewa jibril alayhi salam shine wanda ya nuna wa manzo Allah lokutan waɗannan salloli da muke sallata mun fahimci wannan sannan abu na biyu kuma mun fahimta cewa ainihin mas'alatu tawqit toƙif ne masala ta sanya lokutan sallah masala ce wadda ke babu ijtihadi a ciki sai dai nasi kawai masala ce tauqifiyya kowa an dakatar da shi sai nasi kawai mai Allah ce mai annabi ya ce sallallahu alaihi wa alihi wasallam ta inda inda ra'ayi zai iya shiga ciki ko waje tahadi to ka kafin jibril ya zo ya manzo Allah bayani kaga da manzo Allah ya me ya fara gabatar da sallolin a bisa yanda ya so amma bai fara ba sai da jibril alayhi salam ya zo ya nuna masa bisa umarnin Allah subhanahu wataala mun fahimci haka قال أروة كذلك كان بشير بن أبي مسعود الأنصاري yuhaddisu an abihi yace haka yadda na gaya maka to haka ya kasance bashir bin abi mas'ud yana zantar da mu gababansa cewa ya ji haka gababansa in ji urwa bin zubair wato kaga sai ya ka masa dalili cewa ga inda ya ji mun gane ba wannan kenan sannan wannan hadisi kuma har yanzu mun fahimta a cikinsa wato halaccin shigar malamai wajen shugabanni ya halatta malami ya shiga wajen shugaba wani lokaci ma kan zama wajibi eh, halal malami ya hulɗa da shugaba ya yi mu'amala da shi ya je wajensa ya je wurinsa amma bisa mas'ala ta addini da kuma bisa mas'alar al'ummar da wannan shugaban yake shugabanta mun gane tun daga urwa bin zubair ya shiga wajen mai umar bin abdul aziz wanda umar bin abdul kaga shugaba ne ga ibn shahabin nuzuri a gaban umar din ma aka same shi bin abdul aziz wanda kaga shi malami ne to haka ya halatta eh amma wannan ga malami wanda yake mai ikhlasi wanda yake ainihin zuwan su wajen shugaba din ba zai kawo masa matsala ba wajen samun raunin gaya wa shugaban gaskiya ga fiska da ta dace ba fiska rubu ba cikin hikima cikin girmamawa idan malami ya zanto mai kudayi ne to wannan shi haramun ne ya yi hulɗa da wanda yake shugaba domin hulɗar da shugaban za ta bai zuwa ga mai ya ɓoye abin da yake na gaskiya ɓoye abin da yake na gaskiya ko mai haramun ne sannan ma yu'addi ila haram fa huwa haram duka abin da zai bayi kuma zuwa ga haramun to shi ma zama mai haramun eh, to a irin wannan ne marubuta suka yi rubutu a kai kamar mulla nilkari yana da risala mai suna tabi'inul ulama an taqribil umara tabi'inul ulama an taqribil umara wato nisantar da malamai game da kusantowar da shugabanni suke yi zuwa gare su mun gane ba to malamai suna yin nesa nesa da ainihin kusantarwa da shugabanni suke musu kuma shine al'allamatu suyudi shi ma rubuta risala akan haka mai suna ma rawahul asatin fi adamil maji ila salatin ya yi ta kawo wuri abubuwa a ciki da suke nuni kan rashin zuwa wajen shugabanni idan mutum ya san in zai je zai lalace sannan kuma ba wai matsalar al'umma ba ce ko mas'alar dini a bara ce za ta kai shi to nan bai dacewa bai kamata sai ya zama ya tsare imaninsa wannan shi fi kyau amma ya zama mutum mai karfin zuciya ne sayayye ne yana da ilimi isasshe da tsoron Allah to wannan ya halatta ya je wajen shugaba wani lokaci ma yakan zama wajibi eh yakan zama wajibi ga abin da yake na wajibi ba zai tsayi ba dole sai an hada da wannan shugaban sannan abin zai tsayi to ana ya zama wajibi ya je wajen shugaba din saboda mala ya timmul wajibi illa bihi fa huwa wajib eh, dukkan abin da wajibi da cika ba sai da shi to shi ma wannan ya zama mai wajibi ya zama wajibi saboda haka lalle a kula da wannan to haka za mu ga su magabata haka suke alaƙar da shugabanni alaƙa ce ta nasiha alaƙa ce ta mai ta karantarwa da ainihin faɗakarwa e haka za mu ga suyuɗi rahimahullah haka za ga rayuwarsa take suyuɗi e haka rayuwarsa take eh, da sauran malamai za ga suna wasu ma har ƙoƙarin in an nema a ba su shugabanci sun ƙi karɓa har ƙoƙarin ɗaure su ake eh kamar ka duba tarjuma irin ta abu hanifa annuman bin sabin in ka duba cikin siyaru a alamin nubala tarihul islam da za ga irin wannan sun ƙi karɓar shugabanci da sauransu gashi shi ma a siyu iya sauransu shugabanni sun sashi sai aiko masa kyautuka sai ya karɓa a nemi ya je a bashi shugabanci sai ya ƙi da abubuwa irin wannan ƙarshe ma da ƙarshe sai ya killace kansa ya killace kansa baya fita ko ina kofar gidansa tana kulle in ma ka sallama ka sallama in ya fito kai ba mutum bane abin da zaka ja masa matsala sai ya kulle kofar sai ce assalamu alaikum sai an jima asyudi to haka ya zanto ya rayuwarsa ya ambaci irin bayanai irin cikin sa husnul ainihin muhadara da kuma litafin sa nazamul iqyan ya kawo wa irin wannan har ma yake cewa shine mujaddadin wato ainihin zamanin sa karni na tara to shine mujaddid shine mujaddid kan eh, mujaddid na karni na tara ya yi zuwa ga haka a cikin husnul muhadara ita to wannan karni na tara kuma ba maki mujaddidin mujaddid na wannan karni ya zanto a misra yake to wannan yana nuni zuwa ga kansa yana nuni zuwa ga kansa eh da kuma littafin ta nasibu dura na mai zuwa ga haka sannan ga littafinsa a tambi'a fiman yaba asullahu ala ra'asul mi'a nan ma ya yi nuni zuwa ga cewa ba ma ke zanto mujaddidi na da ya rasu tana shekarar to akwai akwai da yi mai suna tuhfatul muhtadin bi asma'il mujaddidin eh, sabanin ba zai ce mujaddadi ko to ma'ana shi aka jaddada kenan sai ka ce mujaddid to yi ta kawo shi cikin al'uduzarsa mai suna tufatul muhtadin bi asma'il mujaddidin yake cewa والسابق الراقي إلى إلى المراقي ابن دقيق العيد باتفاقي وثامن الحبر هو البلقيني أو حافظ الأنام زين الدين وهذه تاسعة المئين قد أتت وما يخلف الهادي فيها وعد وقد رجوت أني المجدد فيها وفضل الله ليس يجحد yace to ina fatan wannan karni na tara anniyal mujaddidu ni ne mujaddidin yace a to karkai jayayya kuma ai yace wa fadlullahi fa Allah laysa yujhadu ba a jayayyar fa Allah Allah zai iya bada kowa da a to haka kuma suka yi ta samun hayaniya da as-sakhawi wanda as-sakhawi malamin sa ne a cikin littafin sa at-tibr al-masbuk fi dair suluk shi as-sakhawi ya yabi sudi yayin da yake bayanin mahaifin sudi yake cewa mahaifin jalaluddin ainihin abdurrahman as-suyuti wanda mutum ne mai kokari yana yawan kai kawo zuwa gare ni ne ya yabe shi ne to daga baya kuma aka samu matsala cikin addu'ul lami'u nan kuma yi ta kawo maganganu cewa asyudi yana satar littattafansa da na ibn hajarin da littafan al-makatabatul mahamudiyya sai ya ce na sani sannan mutum ne abubuwa mutum ne mai hassada wane ne abubuwa da irin wannan ne da shi ma kuma asyudi shi ma nan ma dai ne da martani cikin nazamul ikiya cewa shi masa karin babu wani babin da ya sani a yi kawai shirme ne da ta da shirbici da abubuwa to kaga wannan inda shi dan fa yake tasiri ga mutane su ho masu ikhlasin ma kenan ba eh amma wannan ba zai zama dalili ba kuma ka fake da shi kana rayuwa dan uwanka shirri da kage da jafa'i kace an sa maka tsakanin asyudi da wato ainihin sakawi a wannan ba dalili bane eh, ba dalili bane ko an sa ka tsakanin ah, ahmad bin Abdullahi abu nu'aymin da ibn manda a wannan ba dalili bane ko an zama ka tsakanin muhammad bin ishaq da imam malik wannan ba dalili bane kamar da tajuddin as-subki ke fara cikin tabaqatu shafi'iyya cewa abin da ya faru ga a'imma to mutum ya rike bakin sa kamar da rike bakin sa kamar abin da ya faru ga sahabbai wannan shine wannan abuwa suna faruwa domin duk Allah na maka cewa da mutum ya kai da matakin tsoron Allah da matakin ilimi to fadan adam ne dole sai an same da kasa dole sai an same shi da gajiyawa shi yasa ake samu abubuwa irin wannan shi yasa ake samu abubuwa irin wannan shi yasa Shamsuddin Zahabi cikin Mizal Ijdal fi na rijal a ainihin harful alif yayin da zo tarjamar Ahmad bin Abdullah Abu Nu'aymin sai ka abubuwa da sauran sai ke cewa babu wani zamani in banda zamanin annabawa da siddiƙai ba ce sai ka samu matsaloli irin wannan adawa da hasara da rigingimu ita don haka maganar tsarikun juna ga junansu ita ba a karɓarta ita musamman ma idan an ga akwai alamun hasara da son zuciya ko ta asubanci ga mazhabi ko wani abin da yake mai kama da haka Ita eh, ba a kafa hujja da ita ba a dogaro da ita wannan kenan to sannan kuma wannan hadisi yana nuna cewa khabarul ahad hujja ne eh, khabarul ahad hujja ne mun gane ba wannan kenan tun daga shi eh, abu mas'ul al-ansari shi kadai ya gaya al-mughira bin shu'ba wannan hadisin kuma ya karba mun gane ba sannan gashi shi ma uwatu bin zubair shi kadai ya gaya wa umar bin abdulaziz wannan hadisin ya fada shi ga wanda ya ji kuma ya karba saboda kamar al hujja ne ya kuma bangare kuma bangaren aqida ko bangaren ahkam idan aka je kaburul ahar ko hadisul ahar shine hadisin da yake daga mashahur aziz gari mashahur shine hadisin da aka rawato ta hanya uku da kuma doriya amma bai kai haddi mutawatiri ba aziz kuma shine hadisin da aka rawato ta hanyoyi guda biyu gari kuma shine hadisin da aka rawato ta hanya daya shi kuma akwai al-fardul mutlaq kuma akwai alfardul nisbi mun gane ba to kuma shi a ahad hadisul ahad kisha na ainihin almutawatir almutawatir akwai kuma almutawatir lafazi akwai almutawatir ma'anawi to ba za ka hujja ne eh, tun daga ainihin mu'adh bin jabal kamar da yake cikin bukhari da muslim manzo Allah shi kadai tura shi zuwa yaman ya isa da sakonni wannan cikin sakonni akwai aqida falyakun awwala ma tad'uhum ilay shahadatu Allah kaga wannan mai aqida ce kamar da yake bukhari da muslim a wata ruwa ta bukhari ila an yuwahhidu zuwa ga su kadaita Allah domin fahimci haka cikin wannan hadisi din to wasu ke cewa kuma cikin wannan hadisi mun fahimcewa mursal na sahabi hujja ne mun gane ba mursal na ainihin sahabi hujja ne tun daga shi abu abu mas'ud al-ansari ya bai mugira bin shuba labari to amma kuma ba abin da yake cewa ya halarci lokacin da abin ya faru yana nan ka gama maki daga wani ya ji shi ma to amma da yake mursalin sahabi hujja ne da yana sahabata kullum udul domin sahabai dukkanin su adlai ne to sai zan to babu matsala marasu sahaba hujjatun marasu sahabai wannan hujja ne domin dukkanin su adlai ne shi yasa alqadu bukacin alkifafi ma'rifat usul usul ilmi ruwa ya ma kullu babi akan haka babin da yazo na bayanin cewa sahabai adlai ne da sauransu shi shi'a rafida iza ko da ibahamu sahabi aka yi to wannan baya cutarwa ibahamu sahabi la yadur li anna sahaba kulluhum udul eh wannan kenan sannan wasu kuma suke cewa kamar al-kirmani cikin eh, sharhin sana sahih bukhari eh, allami uddarari kuka ce al-kawakib uddarari yace wannan akwai akwai dalili akan cewa mursal hujja ne haka kuma abul walid al-baji shi ma cikin al-muntaqa sharh muwatta mun gane ba suka ce domin shi urwatu bin zubair ai ga gashi eh, eh, abin nan tabi'i ne mun gane ba amma kaga bai ba da hadisin da sigati sama ba bai ji sami'tu ba bashiran ba ko haddasani bashirun sannan shi kansa bashir bai ce kuma sami'tu abi ba ko wani abin da yake mai kama da haka to amma gashi kuma an kafa hujja da shi da ya ce wannan dalili akan cewa mursal na tabi'i ma hujja ne to amma wannan magana ce mai rauni kwarai da gaske eh domin wannan ba mursal bane tunda shi a urwa bin zubair bayyanta dalisi tabi'i ne sannan kuma yayi rayuwa da bashir bin abi mas'ud sannan yazo kuma a wata ruwaya yace bashir din ya zantar da ni sannan shi ma zo a wata ruwaya kuma bashir din yace naji babana ya ga mun kamar da yake cikin sahih bukhari sai ce wala kadi haddasatni aisha tu zaujin nabi aisha mata annabi muhammad ta zantar da ni urwa ya kawo wannan domin me karfafa wato anishin waccan magana da ya gaya wa umar bin abdul aziz rahimahullah zaujin nabi matar annabi muhammad azzauju mata kenan azzauju mata azzauju miji wani ce luga ta alqur'ani وقل ya يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقرب هذه الشجرة فتكون من الظالمين من جانبا كاغا وزوجك الجنة بأتي وزوجتك با وخلق منها زوجها وجعل منها زوجها ليسكن إليها ومن آياتي أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا كاغا أزواجا جمع زوج ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية كاغا جمع زوج ولهم فيها أزواج مطهرة كاغا جمع زوج وهكا ماتا زوج مجيء الزوج wani ce lugar alkurani shi yasa al'asma imani da kaman su larabawa ba sa cewa ma kaman zaujatu to amma dai ya tabbata kuma zaujatun ba za ka ce zauju za ka ce zaujatu tunda ya zo a ruwayar eh, da take cikin sayi muslim da hanyar hadisin anas bin malik eh, lokacin da safiya bin tuhuyai hadisin ya zo cikin sayi bukhari sai muslim ta hanyar safiya bin tuhuyai ya zo a ruwayar anas a cikin sayi muslim to ruwayar anas cikin sayi muslim lokacin da safiya ta kai wa radiyallahu anha manzala ziyara alayhi salatu wasalam yana mai itikafi sai ya fito zai rakata sai wasu mutanen madina da suka hange suka suka da sai manzo ya ce a ala risli kuma sai ce inna hadhihi zaujati fulana wannan mata ta ce wanci kaga sai ce zaujati a shi kaga lugar zauci ma lugar ce mai fusu hakina sai dai abin nan afsau shine azzauji din kawai أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم للي من ذن الله سلم كان يكسن يصلي الأثر ينا صلاة wa الأثر والشمس في حجرتها alhalin rana tana cikin ɗakin ita aisha radiyallahu anha mun gane ba ɗakinta ga kwallon rana za ka gani rana tana nan da haskenta qabala an tazhara gabanin rana ta ɗaukar kan garu ɗaukar kan garu to kaga ta fara karkatuwa zuwa ga faduwa kenan ya zo a ruwaya cikin asnanul kubra ta bai haƙi cewa fi ƙa'ari hujratiha cikin ƙa'ari cikin zurfin ɗakin ita aisha ɗin ƙwaryen ɗakinta kabala an ta zahara kafin ta ɗauka azhar shine al-irtifa ɗaukakuwar abu wanda zai arsala rasulullah bil huda wa din al li yuzhirahu ala din kulli wa kafa billahi shahida ay li ya'luhu kenan famastau an yazharuhu wa mastata'u lahu naqaba shine al'ulu wa zirtifa to kaga idan yanzu to rana bata ɗauka kan garu ba kaga wannan alamun cewa lalle manzo Allah ya sallaci sallar asar din da wurwuri kenan sallallahu alaihi wa sallam to urwa ya kawo wannan hadisi na Aisha domin kafa hujja akan cewa yin sallar asar da wurwuri wannan shi ne falala sama da ainihin jinkirtawa ne to wannan tun daga wani lokacin Umar bin Abdul Aziz sai zanto bai gushe bai yana sanya alama game da lokacin sallar al'asar kamar yadda zo cikin al-mu'jamil kabir na abul qasim al tun daga wani lokaci sai yake sanya alamar lokacin sallah daga zarar lokacin yayi to wannan alamar za ta nuna masa kaga inda magabata suke da san alkhairi sannan mun fahimci kuma a wannan hadisin yadda magabata suke saurin koma zuwa ga abin da yake na gaskiya ta inda umar bin azza zai ana gaya masa hujja shikenan sai ya karba ya kuma gyara to akwai bayani game da fikin hadisin bayanin ko mai tsayi ne kwarai da gaske kuma tunda za ki nuna cewa lokaci yayi don haka zan dakata in mun dawo hutu sai mu ci gaba da bayanin fikihun shi wannan hadisi sannan kuma sai mu tafi hadisi na biyu insha Allah ta'ala eh wannan kuma shine darasin mu na karshe insha Allah za mu hutu sai bayan sallah asabar ta sabuwar shekara za mu dawo insha Allah eh, wato asabar din watan al-muharram kenan ko sabon shekara in muna raye insha Allah za mu dawo da ikon Allah insha Allah ta'ala akwai bayani da yawa game da fikihun hadisin amma dai za mu jinkirta insha Allah saboda yanayin lokaci Uh eh. -huh. والصلاة ala rasulillah wa الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد game da azimtar kwanaki goma na wato ainihin wannan wata na zulhijja ya zo ta fuskar eh, mafahimin nas sannan ya zo kuma ta fuskar mantukun nas mafahimin nas abinda ake fahimta a ƙarƙashin nassi cewa za a iya yin azumi shine hadisin abdullahi bin abbas wanda yake cikin littafin al-musnad da kuma musnad na abi dawud a bayalisi da sunani abi dawud da bacin sahih bukhari sunani abi dawud sannan musannad na abdurrazzaq الصنعاني المؤجم الكبير نا أبو القاسم الطبراني manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yake ce babu wasu kwanaki wanda aiki na yake mafi falala mafi soyuwa zuwa ga Allah saboda waɗannan kwanaki na goman farko ga watan zulhijja aka ce ko da jihadi manzo ce ko da jihadi sai dai mutumin da ya fita da dukiyarsa da komai sai zanto bai dawo ba bai da komi ba to da yawa daga cikin malamai sun fahimci azumi karkashin wannan hadisi kamar al-imam ibn majah cikin sunan ibn majah ya kawo wannan hadisin a kitabu sawm sannan kuma ya kulla babi karkashin sa yace babun sawmul ashar wato babin da yake bayani game da mustahabbacin azumtar kwanaki goma farko na watan zulhijja abin nufi kwanaki goma mai babi tagalib ban da ranar sallah domin kaga ranar sallah ba azimtarta saboda hadisin Abdullahi bin abbas da abi huraira da abi sa'id al-khudri dukkaninsu suna cikin sahih bukhari da sahih muslim an gane sannan kuma wani hadisin yana da shawahid kamar hadisin Abdullahi bin umar wanda yake cikin al-musnad na ahmad bin hanbal duk da yake cikin isnadinsa akwai yazid bin abi ziyad wanda kuma shi da'ifi ne yana da shahidi kuma ta hanyar hadisin abdullah bin amr bin as shi ma na cikin littafin al-musnad da kuma kitabul jihad na ibn abi asim sannan yana da shahidi na hadisin jami bin abdullah min tariki abi zubair wanda bisigat an'ana abi zubair mudallis ne kuma an'ana fi hadal hadis cikin littafin sifatu rabbil alamin na ibn al-muhib sannan yana da shahidi kuma na hadisin abi huraira kamar yadda ibn hajarin ya kawo shi cikin littafin sa al-amal mutlaqa don haka in ka tattara hanyoyin hadisan nan gaba daya to hadisin da zanto hadisi ne wanda yake hasan bi majmu'i turuqihi wa shawahidi mun gane to kuma ga shi uwa uba hadisin ibn abbas ne wannan kaga ta ta bangaren mafahimin nas kenan to sai shi wancan hadisin na hunaidatu bin khalid an imra'atihi an ba'di azwajin nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam yana cikin sunani a bidawut a kitabu saum ya zo cikin sunanin nasa'i a kitabu saum imamun nasa'i ma ya kawo shi ba so ɗaya ba ya maimaita shi ya maimaita shi sama da sau uku cikin sunan nasa'i al ba a sunan tsohora ta imamun nasa'i eh, cewa manzo Allah ya kasance na azimtar kwanaki tara na ainihin watan zulhijja kwanakin farko ban da ranar sallah ka kwanaki tara a cika ga akwai azumin yinin arafa wanda azumin yinin arafa ya tabbata cikin sayi muslim hadisin abi kata da alharis bin rabi'in al-ansari cewa yana kankare shekarar da ta wuce da kuma wadda yake ciki sana mabiya da kuma mai walbaqiya sannan ga shawahid da yake da shi hadisin abi sa'id al-khudri abdullahi bin umar thawban da dama daga cikin sahabbai sun rawaito hadisin bacin abi kata da alharis bin rabi al-ansari to manzo Allah yakan azumta to sai zanto anan sai aka tattauna game da shi wannan hadisi ne isnadin hadisin dai tunda kan malamin Abu daud tunda kan malamin Imam Nasa'i har zuwa kan Hunayda bin Khalid isnaduhu sahih to shi Hunayda bin Khalid Eh, muhammad ibn hibban al-busti abu hatim a littafinsa as-siqat ya ambace cikin sahabbai na manzon Allah sallallahu haka ibnu abdul bar an-numari shi ma ya ambace cikin sahabbai a littafinsa al-isti'ab fi ma'rifat al-ashab to cewa ainin mar'atihi ga matarsa ba ambace sunanta ba to wannan jahalar sai ta bayu ake kai kawo a kai to ibn hajar da askalari cikin takaribut tahzib shi kuma ya tafi akan matar ta sama sahabiya ce to kaga jahalatu sahabi la tadur li'anna sahaba kulluhum udul wannan abu na farko ke ce ya tafi akan sahabiya ce kaga ba wannan matsalar sannan abu na biyu a nimra'ati ga matarsa an san wace ce matar tasa kuma mutum ne kirki ce abu na uku kuma ya zo hadisin har yanzu ta wata hanya cikin littafin al-musnad da sunanin nasa'i har yanzu min ɗari abi ishaq al-ashja'i har zuwa ga shi hunaida bin khalid shi kuma an hafsa ga hafsa matar manzon Allah sallallahu alaihi sai dai anan kuma shi abi ishaq al-ashja'i wasu kan cewa almujashi'i da shi kuma majahul ne ba a san shi ba da haka a shekul alban cikin ruwa'ul galil fi takhriji a hadisi na sabil juz'in sa na hudu ya ranzu ita wannan ruwaya li jahalati abi ishaq al-ashja'i ko kace al-mujashi don haka ibn hajar cikin takrita ya ce maqbul ma'anar magana ibn hajar cikin takrita yi ce maqbulin ko muqaddima ya bayyana ai idza tubi'a idan aka samu wani ya masa ba wa illa falayyul hadis idan bai samu muta ba to hadisin sai ya zo me mai rauni kenan to sai zama da shi abi abi ishaq al-ashja'i in mun dauka kan cewa ainihin wato ah, wato ainihin ah, majahul ne to akwai kuma wasu hanyoyi da hadisin ya biyo wanda suna karfafa kuma ina wata muna ganewa wanda wannan shi yasa ko da shi albani da kansa cikin asalu sahih sunan abi daud ya tabbatar da hadisin cewa ya tabbata zuwa ga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam don haka hadisin ya tabbata eh, ya tabbata ya tabbata zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma mafiya yawan hadisan da suka zo akan batun azumi din ba su tabbata ba wannan da shine kawai Eh, ibn al-jawzi cikin al-mawdu'at ya ambaci wasu daga cikin su haka cikin al-ali al-masnu'a ya ambaci wasu daga ciki haka littafin sa al-ilal al-mutanahiya fil ahadith al-wahiya shi ibn al-jawzi haka wato ainihin eh, abin nan eh, wannan wannan al-jawraqani cikin al-abatil wal manakir sun tattaura batun azumaka sai irin wannan wanda suke ba su tabbata ba amma da wannan ya tabbata gangariya ne ba matsala a kansa to za ka za ka yi kawai kuwa to har yanzu kuma akwai matsala ga kuma hadisin aisha wanda yake cikin littafin sahihi muslim da sunani abi dawud da sunanin nasa'i da sunanin tirmizi aisha take cewa ma ra'aitu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sa'iman al-ashr qattu Eh, tunda nake ban taba ganin manzo Allah ya azumci kwanaki guda goma nan ba to anan malamin suka ce zai ki fuskoki kamar haka fuska ta farko Aisha tana nufin ban taba ganin manzo Allah ya azumci kwanaki guda goma nan ma'ana har da ranar sallah ma'ana tare yake azumta bai azanta da goma zai daukan haka mun gane ba sannan abu na biyu kuma aisha nan ta ce ita bata gani ba kaga ita ta gina hukunci a iya ilimin ta kenan to an samu kuma wata mata cikin mata manzo Allah ita kuma ta ga manzo Allah ya yi. to wanda yake da ilimi shine hujja kuma da ilimi shi zai ce man alima hujjatun ala man lam ya'lam wanda ya sani to shi yake da hujja akan wanda bai sani ba ita aisha ba ta sani ba to an samu wata kuma ta sani sannan abu na gaba aisha ta kore an samu wata mata kuma cikin mata ta tabbatar da manzo Allah yayi to kaga nan kuma al-musbitu muqaddamun ala nafi kaida ta fikihiyya nassin da yake wato ainihin tabbatarwa shi ake gabatarwa akan wanda yake ne yake korewa da haka imam an-nawawi cikin al-minhaj fi sharh sahih muslim ya ba da fuska domin wancan hadisi na shi ka kuma ga hadisi cikin sunan abi dawud ya tabbatar manzo Allah ya yi azumi saboda haka koma sharhin nawawi al-minhaj za ka ga yanda ya fuskantar da bayani ya tafi akan lalle za a yi wannan azumin na waɗannan kwanaki guda goma farko banda ranar sallah saboda haka ita aisha ta kore wannan kuma ta tabbatar sai zan kamar hadisin aisha wanda yake cikin sunanin tirmizi da sunanin nasa'i da sunan ibn majah bi isnari eh, hasan wadda take cewa man haddasakum anna rasulullahi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam bala qa'iman fala tusaddiquhu ma kana yaqulu illa jalisa dukkan wanda yake ba ku labarin cewa manzo Allah yana yin fitsari a tsaye fala tusaddiqu kada ku gaskanta shi ma kana yaqulu illa jalisa manzo Allah bai yin fitsari sai a tsukunne kaga ta yi me ta kore amma ga Hudhaifa bin Yaman wanda hadisin sa yana cikin sahih Bukhari da sahih Muslim da Al-Musnad da baqiyatu sunan Abu Dawud Tirmidhi Nasa'i Ibn Majah shi yasa kowannen su ma sai da ya kulla babu akan yin fitsari a tsaye kowannen su gaba daya iman da imam muslim da yake shi imam muslim ko kitaba da yake kawo banda banda banda banda abuwa zai kulla babu ce kitabul iman sai ya zubo hadisi to masu sharhi muslim kowannen su zai kulla babu akan yi mutsari a tsaye tun kan sharhin nawawi gabanin sa sharhin ikimalul mu'ulim na qadi iyas haka dai cewa manzo Allah ya fitsari a tsaye ita kuma ta kore na'am manzo Allah ya fitsari a tsaye sallallahu to kaga wani za a dauka za a dauki na huzaifa wanda ya tabbata to haka nan ma batun azumi kamar magana ta wadda take cikin sahih bukhari da sahih muslim cewa dukkan wanda ya ce muku manzo Allah ya ga Allah cikin ababe uku da ta faɗa to hakika ya kirkire ƙarya mai girma jingina ga Allah domin Allah ce la tudrikul absar wa huwa yudrikul absara wa huwa latiful khabir to sai aka samu kuma daga Abdullahi bin Abbas cikin al-Musnad da Sunan Tirmidhi zuwa ga manzo Allah za ta ra'aitu rabbi azza wa jal na ga Allah ubangiji na ga kuma hadisin ummu tufail wanda yake cikin al-mu'jam al-kabir na abul qasim at-tabarani amma da'ifi ne jiddan shi bai tabbata ba da ibn jiddan ummu tufail bai tabbata ba shi to shi ma matsayin shahidi ne ga hadisin ibn abbas sannan kuma ya zo mawqufi ga ibn abbas kamar da yake cikin sahih muslim kitabul iman Cewa ya ga Allah da zuciyarsa har so biyu kaga sai kenan a mafarki kenan ya ga allan ba wai a zahiri ba wancan ma hadisin da manzo Allah ya ce ra'aytu rabbi azza wa jalla ma'ana a mafarki ba a lokacin da ya isa da mira a lokacin da ya isa da mira bai ga Allah ba haske gani kamar da hadisin Abu Dharr da Gifari nuna wanda yake cikin sa yimsu ra'aytu nuran na ga haske amma ba a isa da mira ba wanda ya ga Allah a mafarki mun gane da kyau duk da yake yazo cikin eh, ruwaya cikin eh, al-mu'jamil ainihin ausat na abul qasim eh, at-tabarani ta hanyar ibn abbas cewa ya ga allah so bi ma'ana ɗaya da idanu ɗaya kuma da zuci to amma hadisin bai tabbata ba wannan saboda haka wanda ya tabbata shine magana ibn abbas cikin sahih muslim a kitabul iman cewa ya ga Allah ubangijinsa da zuciyarsa sono so biyu amma cewa wani ganin da idanu wani ganin da zuciya ruwa shi abul kasim at-tabarani cikin al-mu'jam al-awsat to nan bata ainihin tabbata ba ruwa ce mai rauni kore da gaske sosai da sosai to gashi kuma ita Aisha ta kore ko da shekul sabi miya shi ma ya tabbatar da haka kamar yadda yake cikin majamul fatawa juz'i na uku ko kuma ka samu al-wasiyatul kubra wanda ya rubuta ta zuwa ga ɗaliban abi haka cikin min hajjus sunan bawiya fi naqd kalam shi wal qadariyya nan ma ya tattauna magana haka ibnu qayyim ma ya tattauna magana cikin zadul ma'ad fi yadai khair ibad wanda haka ya ga Allah a mafarki ba a zahiri ba wannan haka yake gaskiya ne Aisha kuma kaka ta kore sannan hujjar da Aisha ta kafa ai ba ta nuna cewa ba za a ga Allah ba domin Allah ta la tudrikuhu al-absar daga adraka yudriku idraka al-idrash ne da abu ta ko ina da ko ina al-idrak daban a ru'ya daban ka riske abu ta ko ina da ko ina sa kokkom dinsa ciki da waje ya zanto ka san sa to sai a ce kai idrak kamar yadda mutanen annabi Musa suka gaya wa annabi Musa falamma tara al-jama'ani kala ashabu Musa inna lamudrakun kala kalla inna ma'iya ko inna ma'i a wata kira'a rabbi sayadi kaga lalle mu masu riska ne ko ina da ko ina muke وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوى حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين كاجا أدركه الغرق كوينا كوينا سكينة من جانبه كوينا كوينا كارثة أو to shine ainihin al-idrak amma a ru'uya ganin abu in ka ga abu masu ɗaya za a ce masa kayi ne ru'uya amma ba za ta kai idra ba to kai ta ai idra take nuna ba sannan cewa wa wa'adna musa salatu laylatan wa atmamna bi ashrin fatamma miqatu rabbih 40 layla eh wa qala musa li akhi haruna khalifni fi qawmi wa asli wa tabi sabila muslimin ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال ربي أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخذ موسى صعيقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين وأنا أول المؤمنين كون يا تبتا to لن تراني أبني في أي لن تستطيع الآن أن تراني أي tarani ai a yanzu ba za ka ganni ba amma lahira fa wujuhun yawma idan na zira ila rabbiha nadira kalla innahum an rabbihim yawma idan la mahjubun su kafire za a samu su hijabi bi mafahum mukhalafa ne ba za a yi musu wannan hijabi su za su ga Allah kenan lilladheena asmu husna wa ziyada a ziyada ganin Allah kenan kamar da hadisin sahabin suna a rumi nuna wanda yake cikin al-musnad sai musu sunan tirmidhi eh lahum ma yasha'una fiha wa mazi shine wa ziyada din kenan da kare hiyan nazaru ila Allah wala wala ulaika ashabul janna hum fiha ba saboda ita lan tana korewa ne ga gaba ba wai ba wai na fayin bane litta abit eh na fayin ne ko litta da ba wai tana korewa da abada ba isa malik cikin alkafi yake cewa mara an nafaya bilan mu'abbadan fa qawla hurdud wa siyahu fa'aduda duk wanda yake ganin lan tana korewa har abada to zancen sa abin ai jifa da shi saboda haka kishi ya zancen sa shine abin ka dogara a kansa cewa ba ta korewa har abada tunda Allah ya yi bayanin lan aura da dama kuma ya abin nan eh na'am muke cewa fa in raja'aka Allah ila ta'ifati minhum fasta'adhanuka lil khuruj fa qul lan takhruju ma'iya sai ce ne abadan inda lan tana fa in ta har abada kaga ba hikimar kawo abadan kuma walan yatamannahu abadan bima qaddamat aydihim wallahu alim bizalim inda kaga nan tana fa'in tawa arabada kaga na ba fa'ida kuma a ce abadan bacin an واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا إن لن تنا فإن كوري وأنا بدأت بذائي تكييدي بكما أتي اليوم أيو qalu lan nabraha alayhi akifina hatta yarji'a ilaina musa inda suna korewa har abada suka ce lan nabraha to da ba su ce kuma hatta ba a je kaga ba korewa har abada din kenan innahum in yazharu alaykum yarjumukum aw yu'idukum fi millatin wa lan tuflihu idan me abada kaga nan ma ce abada ma an kaga iyaka kawai shi cikin sai aka nuna ma lan da ladin duk abu ɗaya ne ko wala ya tamannawnahu abada ta zaga ce wala nan bakara ko zaga ce wala nuna kan ta duk abu ɗaya shi sa ibnu shan cikin mugun labib da ya tattauna ne ce ba ta makorewa tauhidi ma shi ya musa ma ce kawai ne ta mujarradul nafai ne lil istiqbal kawai amma mu dauka suna korewa ayit la litta'abit wannan shi yafi mun gane ba to haka zaka dauka ma'ana saboda haka wannan azumin ya tabbata wannan hadisi ne gangariya yana da kyau kwarai da gaske a je a saboda haka a daina saurin kore abubuwa kwarai da gaske wannan shi ne saboda harka ilimin hadisi yana da faɗi haraka ce mai girma kwarai da gaske kuma kamar yadda ibi taimiyya ya faɗa kamar yadda na sha ambata muku a littafinsa rafa'ul malam anil aimatul alam wanda sun saka cikin majamul fatawa juz'i na 20 shafi na 232 yake cewa sanin hadisan manzo Allah gaba ɗaya ce wannan ba zai yi ba ga wani mutum abadan la yumkin abadan ba zai taba yiwa ba to haka ibnu abbar ma ya faɗa a wannan littafin nasu at-tamhid lima fil wa min al-ma'ani wal asadis daga cikin fiqhin da zamu fahimta ma karkashin shi wannan hadisin na abi mas'ud ta inda shi ya sani amma al-mugira bai yi ba bai sani ba mun gane da kyau saboda haka ya tabbata yan uwa ku je ku ta yin azumin nan ya tabbata babu komai akan insha Allah wannan a takeice saboda duba ga babu lokaci wa bi hadha al-qadri kifaya والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته